Ahmad Muhammad Kabir. Eh kai mutumin ina ne? Mutumin jihar Kaduna ne. Hmm? Mutumin jihar Kaduna ne. Ina a Kaduna. Iga bulokar gama amma Iga. Iga gama. Eh, sannan kai ina kake karatu? Ina karatu a nan nan Dutsen ma Katsina. Ka ɗaga muryarka. Ina karatu ne a nan Katsina. Bina yau Dutsen ma. Wani department? Geography and Regional Planning. To me kai aka kawo kana ofishin ɗan sanda? Eh, A aike ni sako ne na je an so kayan alburushi kayan bindiga ga suna harsasai za a biya ni kuɗi an ce in ya kawo wani ne ya aike ka eh gaskiya ma ba san shi ba a waya dai muke kwamitin shi abokina ne ya kira ni a waya ya ce min kowane zai ba nan ba na zai kira ni mai magana da shi an ce min zan sako bindiga wani alburushin bindiga ne wa'annan na ce gura ne aka ce ba za su ci gura ɗari ba na ce to shi ke ya ka ci ni je kawai in ɗauko in kawo nan dutsen ma in zo in ajiye sa a nan dutsen ma za a kira ni zo ɗauka zo wuce wanda na sani ke a ciki ina za ka yi sa a dutsen nan dutsen ma da hmm. ta ci na kwa zo park ne ta kuma tsaya ne in na tsaya park zai kira wanda ya wanda ya tura ni hmm. zai kira shi ce mai ga na arar dutsen ma na kawo sabon shi dutsen ma inda yake so shi wanda ya ansa ina zai kai su wanda aka ce ma zai zo ya ansa ina zai kai su wallahi ban sani ba ya ka cin jeko ko da na zo na kira ba ga na arar su ina cikin park guri kaza ce za a turo mashin zai zo ya sauka. sai a yi Kawawu an daɗe ana zargin cewa matsalar tsaron da ke addabar jihar Zamfara da masu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya matsala ce wadda ake haɗawa da wasu mutane wanda ga tunane da kuma nazari na al'umma da wahala irin waɗannan mutane su kasance suna ɗaya daga cikin waɗanda ake haɗa kai da su domin wannan aika aika Na san wanda ya kalli wannan bidiyo zai yi mamaki matuƙa a ce ɗalibi da ke jami'a da shi aka unwani ana haɗa kai domin kisan rayuka al'umma da kuma satar dukiyoyinsu wanda wannan matashi ɗan asalin jihar kaduna ne wanda zo karatu a jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma a nan cikin a jihar katsina wanda aka kama shi dubu dumu da albarosai wanda zai kai ma 'yan bindiga domin a biya shi a wasu 'yan kudade wanda abun mamaki tun kafin ma ya je ɗauko albarosan an tabbatar mai da abin da zai je ya ɗauko wanda wannan akwai matukar jan hankali ga al'ummarmu musamman matasa a duk lokacin da an ka je makaranta a rinka kula da irin mutanen da ake ma'amala tare da suwa domin alabarin da wannan matashi yake ba ya bayyana cewa akwai ɗaya daga cikin al'ummar da suke karatu da shi a wannan jami'ar wanda shi ne ya masa jagoranci a shiga wannan matsala gari cikakkiyar zantawar da jami'an tsaro suka yi da wannan matashi bayan ya fada hannunsu dumu-dumu ya sunanka sunana ahmad muhammad yi magana da ƙarfi sunana ahmad muhammad kabir eh kai mutumin ina ne mutumin jihar kaduna ne hmm? mutumin jihar kaduna ina a kaduna daga bulokar gamma eh, eh, sannan kai ina kake karatu ina karatu a nan fuduma ne nan dutsen ma katsina ka daga muryarka ina karatu ne a nan fuduma katsina bina yi dutsen ma wani department geography and regional planning to me kai aka kawo ka nan ofishin yan sanda eh, a aike ni sako ne na je na an so kayan albushi kayan bindiga ga sunan harsasai za a biya ni kuɗi an ce in ya kawo wani ne ya aike ka eh gaskiya ma ban san shi ba a waya dai muke communication shi abokina ne ya kira ni a waya ya ce min kowane zai ba nan ba na zai kira ni mai magana da shi tun yaushe kuka fara wannan aiki gaskiya ba yi sati biyu ba sai na fara magana da shi a waya ba a ba wannan ba shi bane karan ka na farko shi ne wani shi ne kawai na farko da na ba in aka wani abu a duniyar nan wallahi wani shi ne kawai na farko daga ina ka ɗauko kaya na ɗauko su daga nasarawa ne wajen wa gaskiya ban san shi ba wani wanda tura ni aka yi a waya aka ce ya zaka ce baka san shi ba ba san shi ba tura ni aka yi a waya kun ta aka bani na kira ina kira aka bani sakon na tawaye na zo nan aka ce na zo dutse amma tasha zan sauka za a ki shi a nasarawa a ina kuka haɗu da shi mutumin da ya baka waɗannan kaya a cikin lafiya a wani wuri bayan gari bayan gari ne yace yanzu in same shi a gurin shiya kamar kamannin mutumin yake tunda baka san sunan shi ba gaskiya ban ga kamannin shi ba amma dai gajere ne sun ya zo min da hula ce akan shaka ta sanyi na hula da hula sanyi ta ake ta guda biyu din da ake ta mai kala biyu ne to ya sa ta akan shi ya sama kawai ya kace na kan mashin ya kwance ya mi komo a tsura kan mashin kawai maka tawo na zo park na shiga mota a kawo ni Abuja ana kawo ni Abuja na sauka bacci ma ne ya dauke ni ma a cikin motar ma aka zo aka tashi a ce mun an kawo Abuja ta tashi na tashi sannan na hau mota na zo zuba ina sauka a zuba na zo na neman mota zuwa dutsen ma aka ce mun ba mota sai in jira shi da safe ko kuma ga mota na amma ba kowa a cikin ta in zauna in jira na zauna a cikin motar nan na jira har gari ya yi kusan karfe uku na safiya aka samu mutane suka shiga ana tawa duka to duka sai motar ya ce ba a samu yan nasa dan dutsen ma ba yan kano ne da yan sokoto ni kaɗai ɗan dutsen ma domin tawo a Zariya. aka yi juyen mu yan can yan isa sokoto aka samu mota suka wuce su kuma yan kano aka samu mota suka wuce ni ma muka tsaya a nan aka samu mota za ta zo dutsen ma aka sani a cikin ta zo dutsen amma da na zo dutsen kuma sai na kira waya in ce ga nan na ƙara a wani wurin ne aka yi juyen ka a nan zaria a tasha ne ko a wajen tasha gaskiya a wajen tasha ne a wajen tasha ne a wajen tasha ba a tasha ba ta shiga cikin tasha ba ne eh, okay amma a gurin shi kamar tasha sune bakin titi bakin hanya ne haka mm. gurin da suke aje motocin su suka tafi na mm. suka aje ni a gurin anan ne mm. muka shiga da muka tawo na ce ma driver zai koma Kaduna ne ka ce mai eh shin shi kayan ina zaka kai shi ya ka kicin kayan ne ne zo ne dutsen ma ne nan sauka na sauka dutsen ma zan kira a turo mai mashin ya zo ya dauka ni in wuce za ka kira wa? zan kira shi wanda ya aiko ni din na crash a zan kira shi a waya na kira shi a waya ce mai ganin an rubuta amma ina cikin garejin gun abin da ajin motoci ina zaune ina jira ya ce to zai turo mai mashin ɗin da zai zo ki kayan ya wuce ina zaune a gurin mai mashin ɗin ya zo shine to wanda mashin ɗin zai zo zai ɗauka kenan ya wuce kenan ta yaya aka baka kayan su a can a nasarawa din a cikin me aka zubo masu ni dai kawai an ban buhun dawo gashi nan ina kan mashin aka daura mu tsakiyar kafa na kan mashin mashin ya ɗauko ne ko wani park ya ajiye ni kuma na mota amma ka san menene a ciki a ciki eh, a cikin dawa. a cikin dawa ne. Eh, an gaya ma komai an gaya ma waya aka ce maka menene an ce min zan ɗauko bindiga wani an ɗauko shi bindiga ne wa'annan na ce gura ne aka ce ba za su ci gura ɗari ba na ce to shi ke ya ka ci ni je ko in ɗauko in kawo nan dutsen ma an zo in ajiye sa an dutsen ma za a kira ni zuwa ɗauka zuwa ya wuce abin da na sani ke a ciki ina za ka yi sa a dutsen nan dutsen ma mm. daga cin na in zo park ne dai kuma tsaya dai in na tsaya park zai kira wanda ya wanda ya tura ni mm. zan kira shi ce mai ga na arar dutsen ma na kawo sabon shi dutsen ma inda yake so shi wanda ya ansa ina zai kai su wanda aka ce ma zai zo ya ansa ina zai kai su wallahi ban sani ba ya ka je ko da na zo na kira waya ga na arar su ina cikin park guri kaza ce za a turo min mashin zai zo ya dauka sai a yi na tsaya a gurin ina jiran shi ya zo shi waye ya ce ma zai zo ya ɗauka? shi wanda muke waya da shi magana a tunda ni ba san sunan shi ba Abokina ne ya haɗa da su waye abokin naka da ya haɗa ka da shi Manir Musa Manir Musa dan ina ne shi shi dan Ummadawi asalin sa ne Ummadawi asalin shi amma yanzu mazaunin ina ne a yanzu har yanzu mazaunin shi dan dan nan garin biya su suna zaune a nan dusan mani okay suna da gonaki a can noma eh amma dai yanzu nan garin suke a yanzu nan garin yan duka suke zo shi ma inda iyayen shi to kai me ya haɗa ka da shi Manir to gaskiya mun karatu muke tare karatu din makaranta ne ni na zo ina karatu da ina karatu na lafiya ƙalar muka haɗu da shi muna fira muna fira har muka saba da juna kusa da gidansu ma na kama nake zaune gidansu gidan baban shi gidan baban shi okay gidan baban shi mm. har yanzu lokacin da na dawo da ana cikin rashin na rashin kuɗi da wani nan ba tura min kuɗi a gida ba ko su nake zuwa in zauna za a samu abinci ko ya ta kama za a samu abinci nawa ne aka baka dan kai wannan aikin gaskiya ni dai ban magana cin kuɗi ba A kai don Allah ka gaya min nawa